أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata cikin darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da ma'anan girman kai da kuma alamomi wanda suke nuna alaman mutum da yake da girman kai da kuma girman kai sha Allah cikin wannan darasin ma za mu yi ƙoƙarin mu ambace sashe daga cikin alamomin da suke nuna mutum yana da girman kai sannan kuma da wasu al'amura wanda suke da alaƙa da shi da ma kashe-kashen girman kai saboda shi girman kai ya kasu kashi-kashi ne nau'i-nau'i ne insha Allah zai zo cikin waɗannan darussa masu zuwa na gaba da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu kamar yadda muka bayyana cewa girman kai yana da alamomi wanda ake gane shi ta hanyar su mutum da yake da girman kai yana da alamomi wanda in mun dubi wannan alamomin cikin sauƙi za mu iya fahimta cewa wannan mutum mutum ne mai girman kai daga cikinsu mu ambaci cewa akwai ayyuka wanda zai yi sawa'an magana ne ko zama ne ko aiki ne wanda suna nuna kenan shi mutum ne mai girman kai kuma mutane za su isfanci haka ta hanya mai sauƙi kuma mun bayyana cewa duk waɗannan abubuwan za su kasance suna da tushe ne a cikin zuciyansa halace nafsiyya wadda yake ɗauke da ita wadda yake ganin cewa shi ya ɗaukaka yana birbishin duk wani wanda ba shi ba sawa'an saboda yawan ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ko saboda yawan ibadan da yake yi ko saboda duniya da Allah ta'ala ya bashi ina ganin cewa shi ya fi duk wani wanda yake ba shi ba saboda haka daga cikin alamomin mu ambaci alamomin daman gaske amma yanzu ma za mu bayyana wasu al misali daga ciki yana buƙatar ya kasance a ko da yaushe mutane zamanto ya kifuna amamahu موقف الخاضع الخاشع ويتحدثون wa ومقامه السامي daiman. watan shi mutum ne wanda ko yaushe yana bukatar zamanto mutane suna mu'amala da shi ta hanyar kaskantar da kansu kuma da jin tsoronsa ya kasance duk lokacin da mutane suka haɗu da shi suna kankan da kai a wurinsa sannan kuma suna jin tsoron shi ya zamanto kuma suna yawan magana wurin yaba shi da bayyana darajan shi da kun makamin shi mai girma a yaushe. wannan su ma alamomi ne daga cikin alamomin mutumin da ya kasance yana da girman kai wanda yana da haɗari sosan gaske idan ya kasance mutum ya iltifati zuwa gare su kun bai yaƙe su ba a wani lokaci ma mutum bai sanin cewa yana ɗauke da irin wannan sifofi din saboda wannan sifofi ɗin sun bambanta da junansu watan gwargwadon bayyanansu wani lokaci yana ya kasance dukkanin waɗannan sifofin da muka ambata da kuma alamomin da muka ambata na mai girman kai ya zamanto sun bayyana ga hili kowa ya gansu a kowane lokaci kuma sashen waɗannan alamomin ne suke bayyana ya zamanto kowa ya gansu a wani lokaci kuma tana yi wa ya kasance shi kan kanshi wanda yake da girman kai din bai san cewa ba yana da sifa daga cikin sifofin masu girman kai sai ya kasance yana ihsasin cewa shi wannan abin da yake yi kamar yana da itimadi ne da kansa yana da yana da dogaro da kai yana da sika da kai ta yanda shi yana ganin cewa duk inda yake dole zamanto an girmama shi kuma shi yana ganin ba karamin mutum bane shi yana ganin shi mutum ne mai kima shi mutum ne mai daraja duk inda ya zo wurin taro ne zamanto shi ne harko wanda ya shiga duk inda ya zo wurin taro ya zamanto shi ne harkon majalisi da abin da ya kama da haka nan sai ɗauka cewa wani nau'i ne na miza wani nau'i ne na falala wanda yake ɗauke da shi ba girman kai ba ne to wani yana da haɗari sosan gaske haɗarin shi kamar ya kasance mutum bai da lahiya alal misali a ce mutum ya ɗauke da wani mummunan virus a cikin jikinsa amma bai san da shi ba sai lokacin da zai ji kawai ya haɗi wani yana da haɗari haka girman kai idan ya kasance mutum yana da sifofinsa yana da alamominsa sai zamanto bai fahimci cewa girman kai ba ne ko da irin wannan ko da mutane za su masa wa'azi ko da mutane za su masa nasiha ko da mutane za su yi masa irshadi akan cewa wani kai hankali kana da sifofi wanda ba su da kyawu kuma wannan sifofin sun yi daidai da sifofi na mutane masu girman kai baya ji saboda yana ganin cewa shi wani matsayi ne ya samu wanda kuma ya cancanta ne zamanto an yaba shi a kai ba ya zamanto ba an zo ana masa nasiha ko ana masa wa'azi ko abin da ya kama da haka saboda haka kenan idan mun yi tadabbari kuma mun lura cikin waɗannan bayanan muna iya ganin hutura da kuma irin girman al'amarin girman kai da kuma alamomin shi wanda lazim ne kasance mutum yau da kullum kamar yadda za ka je likita kai examen ka ba da jini a ɗauki wasu abubuwa daga jikinka a gwada a gani kana da lahiya ko ba ka da lahiya yana da kyau ya to mutum ka riƙa bijiro da zuciyanka akan nusus na addinin musulunci ayoyin alkur'ani masu girma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganu da nasihohi na bayan Allah subhanahu ta'ala) managarta masana halayyan zuciya da kuma sifofin zuciya ka binciken kanka ka gani kana da matsala kana da cututtuka na zuciya ko ba ka da yadda kake binciken jikinka yadda za ka je wurin likita ya bincike ka hakanan ka je wurin malamin akhlaq ya gaya maka aibobinka ka kasance daga cikin mutanen da suke jin daɗi a lokacin da aka ba su aibobinsu aka gaya musu aibobinsu imam ali alaihi salam yana hudu ya cikin hadisi na cewa rahimallahu man ahada ilayya uyubi Allah ta'ala ya ji kan mutumin da ya bani aibobi na saboda haka ta hanyar nan zaka iya ka gane irin cutukan da kake dauke da su na zuciya kuma ya zamanto ka yi yi ganin cewa ka yaƙe su ka kawar da su ka hidda su a cikin zuciyanka tun daga asalinsu sai zamanto wannan ya baka daman shiga cikin bayan Allah subhanahu wata'ala managarta ya baka dama na shiga a cikin mutanen da suka tsarkake ɗabi'unsu kyauta ɗabi'unsu kuma ya zamanto sun samu rayuwa mai kyau a cikin wannan duniya da maran tashin kiyama kenan yana da kyau zamanto mutum ya ba irin wannan maudu'in irin wannan al'amura ihtimami ya zamanto ya damu da su kasance mutum yana binciken kansa shi yasa cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi eh, musharata mun yi bayan dangane da abin da suka shahi muraƙaba da muhasaba ta wannan hanyar ne kasance ko da yaushe kana binciken kanka kana muraƙaban kanka kana kiyaye kanka ganin cewa baka faɗa cikin haɗurra ba saboda kamar da zai zo cikin bayanai na gaba cikin ayoyin alkur'ani da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma hadisan iyalan gidansa tsarkaka za mu iya gane hakikanin haɗarin girman kai da kuma cewa shine asalin dukkanin miyagun ayyuka wanda aka fara tabkawa a cikin wannan duniya ɗin kuma suna da haɗari sosan gaske ga rayuwa na addinin musulmi da ma rayuwa na ruhinsa da kuma tarbiyyar ruhinsa sai kuma abin da ya shahi kashe-kashe na girman kai watan girman kai kashi-kashi ne nau'i-nau'i ne kamar za mu shi cikin wannan bayanin yana cewa hunaka mafahimun muta'addida تحكي عن هذه الحالة النفسانية akwai mafahim wato akwai ma'anoni daban-daban wanda suka bambanta da junansu waɗanda suke bayyana nau'o'i na wannan hala na zuciya na girman kai wato halin girman kai wanda yake ƙunshi a zuciyar mutum wanda kuma tasarrufat suke hitowa ta hanyar shi akwai mafahimu daban-daban na farko haisu ya tsawar ba da annaha mutaradifa tana yawan lokaci ma wasu ɗauka cewa waɗannan sifofin wannan mafahimin kaman ma'anansu guda kuma abu guda ne amma sun bambanta da junansu kamar yadda za mu bayyana nan gaba cikin bayanai da za su zo walhal anna hunaka ikhtilafun daqiq fi ma bainaha alhali akwai ikhtilafi wanda ya kasance Ah, bayyananne ko mai zurfin gaske dangane da waɗannan mafahim ɗin a tsakaninsu ragma annaha tamtaddu jami'an ila asali takabbur dun da yake dukkanin waɗannan mafahim ɗin dun da bambancin da adda kai tsakaninsu bambanci wanda yake daƙiƙ tsakaninsu amma kuma dukkaninsu suna miƙuwa ne zuwa ga asali guda wanda yake shine girman kai al misali muna da halatul fauqiyya kamar da malaman akhlaq suke bayyanawa akwai hala fauqiyya wadda ita ma nan gaba zamu bayaninta akwai al'ananiya akwai ananiyya wanda ita ma nan gaba zamu yi bayaninta me ma'ana ananiya akwai zatiyya shi ma ma'anan shi zai zo akwai azamatu shakhsiyya akwai tafakhur wayannan duk mafahim ne wanda wani lokaci wani zai ɗauka cewa wayannan duk abu guda suke nuhi kuma akwai bambanci tsakanin su bambancin da adda ma tsakanin su bambanci ne daƙiƙ sosan gaske mai zurfin gaske amma kuma duk da yake asalin su kowanne wannan dukkanin su suna miƙuwa ne zuwa girman kai watan asalin su girman kai ne wannan mafahim ne haloli ne waɗanda suke hitowa ta hanyar girman kai wata mutum da yake da girman kai za ka same shi yana da wannan hala ta fauƙiyya yana da ananiya yana da zatiya yana da azama shaksiya yana da tafahur da abin da ya kama da haka amma dukkanin asalinsu kamar da muka bayyana asalinsu daga girman kai ne idan mutum yana da girman kai duk wannan abubuwan za su bayyana a gare shi saboda haka faqad tahkil kalima an ru'yati zat a'la min al-akharin wa hiya nazara al-fawqiyya kamar da muka ce bayanin zai zo nan gaba ma'anan kowanne daga cikin wannan mafahim inda muka ambata wani lokaci zai kasance kalma wadda take muke kira watan kenan hala fauqiyya watan hala ce watan wani hali ne wanda yake nun kai kana birbishin mutane kana sama ga mutane wani lokaci wannan kalma din tana ishara tana hikaya tana nuni ya zuwa ga mai kasance mutum yana ganin cewa shi zatin shi shi kankan shi martabar shi darajar shi tana sama ga sauran mutane wani ita ke ake kira hala fauqiyya to kenan kalma ce wadda take nuna a koda shi mutum wanda yake da girman kai yana ihsasin cewa shi zatin shi ya na wasu shi ya fi kowa girma ya fi kowa daraja ya fi kowa ɗaukaka wannan ita ake ake kira hala fauƙiya tana da hutura sosan gaske ta yadda ba yadda za a yi kasance mutum ya saurara wani shi ko da ku gaskiya yake gayawa saboda tsaban girman kai da mummunan wannan ihsasin da yake ɗauke da shi وقد يرى الإنسان نفسه هو الأجدر بسابحة الفوقية فيتحرك ليستلم زمام الأمور a yaushe mutum zai iya ganin kan shi cewa shi ne fi dacewa da dukkanin wani al'amari watan koda ya kasance alimce a cikin abubuwan da suka shahi al'amuran jagoranci na al'umma da kuma tafiyar da mujtama da ma wasu manasib siyasiya yana ganin cewa shi ne fi dacewa wata wannan kuma hala wannan al'amarin shi ne ke nuni zuwa ga mafhumin ananiya wata ya ji cewa duk wani al'amari wanda zai taso shi ya fi kowa dacewa kasance shi ne ya gudanar da shi to wannan alama ce nan ta mafomin ananiya to yana da ananiya watan shi ni ni kawai yana cewa shi ni kawai nake bukatan aikata abu kaza ni na fi dacewa da abu kaza ni ne wanda ne abu kaza irin waɗannan mutane a yaushe kana jin cikin maganganunsu suna yawaita faɗin ni ni ba na son kaza ni kaza ni kaza wato ananiya kenan yana ganin cewa shi komi shi fi dacewa da shi jagoranci ne wani mansab ne siyasi wani mawuƙi ne Ishtima'i. yana ganin cewa shi fi dacewa da shi wannan kenan shi ne ma'anan mafhumin ananiya idan ka ga mutum cikin irin wannan hali, to yana da sifa daga cikin sifofi na ananiya yana daga yana dauke da mafhumi na ananiya wanda shi ma wani bangare ne na girman kai wanda ke nuna mutumin mutakabbir mutum mai girman kai ne saboda haka za mu iso da waɗannan bayanai kasanton lokaci yana ƙure mana da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ji Allah ubangijin rahama ya sanya mu daga cikin bayan sa managarta waɗanda za su tarbiyyantar da zukatansu su yaƙi miyagun sifofi da suke cikin zukatansu musamman sifa na girman kai kasance ya sanya mu cikin bayansa masu kankan da kai ya zuwa gare shi da bayansa ya kuma ba mu sakamakon haka wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin